Kimanin 'yan Nijar miliyan bakwai da dubu ɗari hudu da arba'in da shida da suka rijistar zaɓe ne ake sa ran za su fito a wunin yau Lahadi 21 ga watan Fabrairu domin zaɓen mutumin da zai shugabanci ƙasar ta Nijar a tsawon shekaru biyar masu zuwa a tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki tsohon ministan cikin gida bazu Mohammed da ɗan takarar 'yan adawa wato tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman. ruhunan zaɓe akalla 25,978 ne aka yi tanadi a dukkan faɗin ƙasar waɗanda kuma ke buɗe ƙofofinsu a ƙarfe 8 na safe sulufe a ƙarfe 7 na yamma agogon Nijar da Najeriya. an da ya gudanar da yakin zaɓe cikin zazzafan yanayi abinda ke fayyace yadda ɓangarorin ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci bayan zagaya yankuna takwas na ƙasar ta nishar 'yan takarar jam'iyyar rdr canji ta 'yan hamayya muhammad usman ya jaddada cewa yana da ƙwarin gwiwar shi zai yi nasara a wannan fafatawa shekara goma bi kowace shekara idan an yi hisabi a ƙasashe na duniya gaba ɗaya wannan kasar ta mutum ta wanda muke so wai ita ce goma baya a cikin kasashe na duniya jama'a yanzu sai mu bari Allah mu ci gaba da zamantowa koma bayan kasashe na duniya haba sako na ƙarshe shine mu fuskanci wannan zaben cikin lami lafiya kuma tare da adalci kuma tare da bai wa wanda ya ci hankinsa, wanda bai ci kuma a ba shi ni na yi imani da yadda kuka yi a wancan karo babu shakka sa bi izinin tana tare da mu sani To sai dai shi ma ɗan takarar PNDS tarayya mai mulki Bazum muhammed ya yi ikirarin doke abokin karawarsa a wannan zaɓe a bisa la'akari da yadda yake samun goyon baya daga manyan jam'iyyun siyasar da suka taka rawar gani a zagayen farko in ji shi. Babu shakka muna bisa hanyar nasara shine kuma ya sa ko ina in ku shiga shurare su suna zancen fitina. Mai fitina kun san da taya nasara. Za mu kasa su rana ashirin da ɗaya na wannan watan. jamuna lafiya Wanda kuma ya ce bai yarda ba ya fito mu gane shi ranar. Za mu kasa su cikin ƙuri'u saba babu sata babu toge ƙarƙashin kallon da duka mutane wanda za su zo daga waje. domin su bi wannan zaɓen kuma su lura da yadda aka gudanar da shi. Dubban jami'an sa ido daga ciki da wajen ƙasar ta Nijar ne ke shirin zagaye sassan ƙasar don ganewa idanuwansu abubuwan da za su wakana a tsawon wunin na yau Lahadi, yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa Seni ke cewa ta kammala shiri tsaf don ganin komai ya gudana cikin kyakkyawan yanayi. sannan ta gargaɗi 'yan ƙasar ta Nijar su guji aikata abubuwan da za su janyo fitina bayan la'akari da take-taken wasu daga cikin magoya bayan 'yan takarar biyu. Muhammad Usman mai shekaru 71 a duniya masani ne da ya karanci ilimin ƙididdiga ya kuma shugabanci ƙasar ta Nijar daga 1998 zuwa 1996 yayin da Bazu Muhammad mai shekaru 61 da haihuwa ya karanci ilimin falsafa. sau biyu yana rike mukamin ministan harkokin waje a baya bayan nan ya rike mukamin ministan cikin gida na tsawon shekaru uku kafin ya ajiye aiki da nufin tunkarar babban zaben shekarar 2020 da 2021 a zagayen farko na ranar 27 ga watan Disamba, Bazum Muhammad ya zo na ɗaya daga cikin 'yan takara 30 da suka fafata, inda ya sami kashi 39 da 'yanka daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa, sai Muhammad Usman wanda ya zo na biyu da kashi 16 da 'yanka. Dukkan 'yan takarar biyu sun fito ne daga yankin Zandar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.